Tangaza. To har wa yau a Nijar ɗin haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na kodaye da ke fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi. Sun yi barazanar kai ƙarar Najeriya a gaban kotu kan yadda ta yanke wa ƙasar wutar lantarki. Ƙungiyoyin sun ce Najeriya ta karya yarjejeniyar da ke tsakaninta da Nijar. Alhaji Mustapha Kadi shine shugaban ƙungiyar ya kuma shaida wa ila Isufu cewa dole ne Najeriya ta biya haƙƙin 'yan Nijar da ta take. wato wannan sanarwa mun yi ta akan hujja guda biyu zuwa uku hujja ta farko domin mu tunatas da wato duniya gaba daya ne akan makamashi tsakanin mu da Nigeria bai sha hisse da yawo ba kuma shugaban kasar Nigeria bai da incin ya taka wannan ne bai biya haki ba a jamhuriyar Nijar incin shine tun da kasar shi ce kuma lantarki nashi ne na Nigeria yana iya cire amma da kai hakin da ya kamata a biya su mu domin a yau ai kun ga a cikin hili muka zo muka wannan sanawa domin bakuta shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shedawa ya zankawa irin ruwan da muke shawa tunda komi kake yi wanzu sai an yi aiki da wutar lantarki saboda mahimmancin shi to saboda mahimmancin shi majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ta sanya shi cikin hakkin ɗan adam kinan wanda ya kwace maka shi ba bisa fuskar doka ba kawo da ƙasar najeriya ta yi muna ta taka doka kenan tana da nauyin mu je mu kai ta koti ta biya bincin 'yan nijar wannan na nufin kenan kodayi na da niyyar shigar da ƙara a gaban kotu insha allahu muna da niyyar shiga da ƙara a gaban koti domin Nijeriya ta biya hakkin 'yan Nijar duk hasarar da aka yi wato Nijeriya za ta biya. Najeriya ce ko Sadiyawa President? Eto eh ai sanin kowa ba da sai da yawa muka yi rishiniya ba mu da kasan Nijeriya ne muka rishiniya lokacin da muka yi wannan rishiniya sai da yawa ma ba a girka ta ba to kenan ba mu da wani a gaba na mu ce mu waiwayi sai da yawo Najeriya ita ce ta taka hakin dan adam ita ce ta cire huta to domin ta yi haka to mu ma sai ta biya mu kuncin mu an yi wani katari na cewar an ɗauki wannan mataki lokacin da Najeriya take shugabancin kungiyar ta ECOWAS ko yawo. Za ku ganin hakan ne ya tilastawa Najeriya mutunta dukkan hukunce-hukuncen da kungiyar ta ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar. A fuskar uh, ya tsakanin ƙasa da ƙasa babu dole. Ba wanda yake iya sa wani dole. Ba wanda yake iya tilasta ma wani. An sanya hannu idan ka taka ya ka san baya abin da zai towa. to shine yau muka zo mu gaya ma 'yan ƙasa gaba ɗaya kun mu shaida ma duniya gaba ɗaya na an taka hakkin ɗan adam an taka hakkin 'yan nijar ba mu sha wani abu ba mu dai a biya hakkin 'yan nijar yannan kuma muka yi kira ga sojoji da gwamnatin transition na cewa da a yanzu mu bar dogara da bisa wata ƙasa mu yi kishin kanmu da kanmu mu tashi tsaye da kanmu da Allah ya kawo mana albarka a cikin kasa ga arzikin man fetur ga arzikin uranium ga arzikin gawai a yanzu ma zancen da nake muku arewacin Nijar da gawai ake wutar lantarki ga rana Alhaji Mustapha Kadi kenan shugaban kungiyar kodaye da ke jamhuriyar Nijar. To yanzu bari mu sake komawa Najeriya inda jihohi. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Sabrina Singh ta ce sojoji 'yan kalilan ne za a bari a yamai din yayin da wasu ma'aikatan da aikin su bai zama dole ba da kuma kwararrun da ke aikin kwantaraki tuni suka fice daga kasar tun makonnin baya sai dai miss singh ta ce duk da daukar wannan matakin babu wata barazana ta kai tsaye da sojojin amurka ke fuskanta a nijar din kuma babu wani tashin hankali da ake yi bayan juyin mulkin na watan yuli dai amurka ta dakatar da baiwa nijar din tallafi da kuma horon soji inda ta takaita ayyukan sojojinta da ke kasar cikin sansaninsu kawai sai dai kawo yanzu amurkar bata kira kwaci mulkin da sojoji suka yi a nijar din ba da juyin mulki wanda yin hakan zai iya takaita irin taimako ta fuskar tsaro da washington za ta iya ba kasar amurka dai na da akalla sojoji dubu ɗaya da ɗari ɗaya a sansanonin ta biyu da ke kasar ta nijar sansanin da ke agadas wanda amurka ta kashe dala miliyan ɗari da goma wajen ginawa ana amfani da shi ne a zaman sansanin jirage marasa matuka da Amurkar ke amfani da su wajen kai hari kan mayakan kungiyoyi irin su is da jnim a yankin sahel faransa wadda ta yi nijar mulkin mallaka ita ma tana da sojoji dubu ɗaya da ɗari biyar a can amma kawo yanzu gwamnati a paris ta yi biris da kiraye-kirayen da sojojin da suka jagoranci juyin mulkin suka yi na ta kwashe sojojin nata wani abu da ya jawo zanga-zanga daga wasu 'yan kasar har suke zaman durshen a gaban sansanin sojin na faransa To a gaida Haruna Shehu Tangaza. To har wa yau a Nijar ɗin haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na kodaye da ke fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi. Sun yi barazanar kai ƙarar Najeriya a gaban kotu kan yadda ta yanke wa ƙasar wutar lantarki. Ƙungiyoyin sun ce Najeriya ta karya yarjejeniyar da ke tsakaninta da Nijar. Alhaji Mustapha Kadi shine shugaban ƙungiyar ya kuma shaida wa Cima'ila Isufu cewa dole ne Najeriya ta biya haƙƙin 'yan Nijar da ta take. Wato wannan sanarwa mun yi ta akan kusha guda biyu zuwa uku. Kusha ta farko domin mu tunatas da wato duniya gaba ɗaya. Rajejeniya akan makamashi tsakaninmu da Nijeriya bai sha sai da yawo ba. kuma shugaban kasar Nijeriya bai da incin ya taka wannan rijijiniya bai biya haki ba a jamhuriyar Nijar. Incin shi ne tun da kasar shi ce kuma lantarki nashi ne na Nijeriya yana iya cire amma da kai hakin da ya kamata a biya shi mu domin a yau ai kun ga a cikin hili muka zo muka wannan sanawa domin ba kuta shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shaidawa, ya zankawa irin ruwan da muke shawa tunda komi kake yi wanzu sai an yi aiki da wutar lantarki saboda mahimmancin shi to saboda mahimmancin shi majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ta sanya shi cikin hakkin ɗan adam kinan wanda ya kwace maka shi ba bisa huskar doka ba kawo da ƙasar najeriya ta yi muna ta taka doka kenan tana da nauyin muje mu kai ta koti ta biya bincin yan nisha. wannan na nufin kenan da yana da niyyar shigar da ƙara a gaban kotu insha muna da niyyar shiga da ƙara a gaban koti domin Nigeria ta biya hakkin 'yan Nijar duk hasarar da aka yi wato Nigeria za ta biya. Nigeria ce ko Sidiyawa president? Eto eh ai sanin kowa ba da Sidiyawa muka yi rishishiniya ba. Mu da ƙasar Nigeria ne muka rishishiniya lokacin da muka yi wannan rishishiniya Sidiyawa ma ba a girka ta ba. To kenan ba mu da wani a gaba na mu ce mu waiwayi Sidiyawa. Najeriya ita ce ta taka hakkin ɗan adam ita ce ta cire huta to domin ta yi haka to mu ma sai ta biya mu kuncin mu an yi wani katari na cewar an dauki wannan mataki lokacin da Najeriya take shugabancin kungiyar ta ECOWAS ko yawo. za ku ganin hakan ne tilastawa Najeriya mutunta dukkan hukunce-hukuncen da kungiyar ta dauka kan sojojin da suka yi shi mulki a Nijar. A fuskar uh, rishishiniya tsakanin ƙasa da ƙasa babu dole. Ba wanda yake iya sa wani dole. Ba wanda yake iya tilasta ma wani. an sanya hannu idan ka taka ka san baya abin da zai hitowa to shine yau muka zo mu gaya ma 'yan ƙasa gaba ɗaya kun mu shaida ma duniya gaba ɗaya na an taka hakin ɗan adam an taka hakin 'yan nijar ba mu sha wani abu ba mu dai a biya hakin 'yan nijar yannan kuma muka yi kira ga sojoji da gwamnatin transition na cewa da a yanzu mu bar dogara da bisa wata ƙasa mu yi kishin kanmu da kanmu mu tashi tsaye da kanmu tunda Allah ya kawo mana albarka a cikin ƙasa ga arzikin man fetur ga arzikin uranium ga arzikin gawai a yanzu ma zancen da nake muku arewacin Nijar da gawai ake wutar lantarki ga rana Alhaji Mustapha Kadi kenan shugaban kungiyar kodaye da ke jamhuriyar Nijar. To yanzu bari mu sake komawa Najeriya inda jihohi